dan in yasi ya kawo rigima ne kawai a duniya tafiya bata abubakar da umar sun san in yasi abla da umar abla da abbas wanda sun yasi imam malik imam shafi ahmad bin hanbali imam bukhari sun san wani abun ya aka aka addini can wajen to wancan addini da nasu da namu wanne fi ka ban da ka mana naka ne yanzu na tijjani da na yasi zai fi na abubakar da umar da usman da Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi da Imam Ahmad bin Hanbali da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Sa'id bin Waja da Sa'id bin Mubarak sa abla dan ga sanan manyan nasu ne zai fi koko namu ne yanzu ina fatan fahimta to duk wannan abin da kuke ga ba su sani ba su kuma yanzu a so ake kuma wannan abin da su suke gaba ɗaya sha bamban da wancan abin da ake yi a wancan manzon Allah shine abun koyi amma a wannan shine in ka ji in aka kira manzo Allah ma sai dai a kira dan a fake da shi ka a wani abu daban to a mu tafiyar mu ta yan a da mu in ba munafiki a cikin mu ba wanda ya arsuna ne kawai ya sa a mu dole akwai wa'azi akan shirka wannan mai shirkan nan ya Allah musulmi ne ma'ana yana ansa sunan musulunci ko kuma zallan kafiri ne ko kuma wata wani tsari ne an zima ne ko menene a to sai mun wa'azi akan shi ina fatan fahimta in bid'a ne wat bid'a ce wani ya zo da ita ita ma bid'a sai mun wa'azi akan cewa ba daidai bane za ka zo ka ji ma ke cewa wal afakaru dakhila miyagun tunani da suka sadado suka shigo cikin musulmi kun fahimci wani abun ko to su ma sai mun faɗa da su sai mun wayar da kan musulmi su gane wannan ba daidai ba ne ina fata an fanci